This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Alhamis, sha biyar ga watan Agustan shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanan labarai. To baba, Amurka da sauran muhimman kasashe masu shiga tsakanin irin Masar da Qatar na ba da himma wajen ganin Isra'ila da Hamas sun cimma yarjejeniyar kwanci damara ana danganta saurin dannawa cikin kasar rasha da sojojin ukraine suka yi da tsabar kwarewar hukumar leƙen asirin ukraine din da kuma ingancin makaman yakin da amurka ta samar ma ukraine sannan kamfanin manhajar google ya ce wata kungiyar kasar iran mai alaka da dogarawan juyin juye halin kasar na kokarin yin kutse ga akwatin sakonnin intanet na wasu muhimman mutane a amurka kanin labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar an tabbatar da mutuwar mutane 53 da mota ta faɗi da su a cikin wani kogi yayin da suke dawowa daga kasuwa. yau ne kasuwa take ci motoci sai su to tura talata to yanzu sun zo bisa kan hanya ko ni kogi sai ko da sun ka zo ya cika da ruwa mota biyu sun shigo sai sun ka kasa wucewa sai mutane ruwa sun ka yi karfin su sun ka da su To yayin da wasu 'yan Najeriya musamman masu sana'o'i ke cewa zanga-zangar da aka yi a kasar babu abin da ya janyo illa asara. Wani lauyan kare haƙƙin ɗan adam shi ko cewa yake. Tabbas zanga-zangar ta biya kudin sabulu tun ma kafin a fara. Saboda eh, amfanin zanga-zanga ko manufan zanga-zanga ne eh, ana so a yi don a sanarwa da mutane da al'umma da gwamnati abubuwan da ya fi damun al'umma. da kuma talakawan gari muna kuma dauke da tattaunawa da wasu matasa da ke halartar shirin koyar da matasan salon shugabanci na yali da ake yi a nan amurka kamar kowace safiyar alhamis yau ma muna tafi da shirin domin iyali na alheri grace abdu shirin da yau zai zai ci gaba da duba batun dokar kare ƙananan yara a najeriya amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Amurka da sauran muhimman kasashe masu shiga tsakanin irin Masar da Qatar na ba da himma wajen ganin Isra'ila da Hamas sun cimma yarjejeniyar kwanci ɗamara don kawo ƙarshen yakin da aka shafe watanni wajen goma ana yi sanadiyar harin da Hamas ta kai kan Isra'ila ranar bakwai ga watan Oktoban bara. Hamas wadda Amurka ta ayyana a matsayin ƙungiyar ta'addanci. ta bayyana cewa ba za ta halarci zagaye na baya-bayan nan na tattaunawar da aka shirya yi a doha babban birnin kasar qatar a yau dinnan alhamis ba mun yi tsammanin masu shiga tsakanin za su gaya mana cewa isra'ila ta amince da tayin da aka yi kuma ya kamata ma duk wata tattaunawa ta kasance kan batun tsarin aiwatar da yarjejeniya ne da kuma jadawalin amma ba kan wani abu kuma da sabo ba a cewar babban jami'in harkokin siyasa na kungiyar ta hamas usama hamdan fadar shugaban amurka ta white house na nuna alamar kwarin gwiwa kan yiwuwar tattaunawar ta gudana ana danganta saurin dannawa cikin kasar rasha da sojojin ukraine suka yi cikin mako guda da tsabar kwarewar hukumar leƙen asirin ukraine ɗin da kuma ingancin makaman yakin da amurka ta samar ma ukraine wasu manazarta na ganin sojojin ma za su iya saurin dannawa fiye da haka muddin amurka ta amince su amfani da makamai mafiya inganci da ke wurinsu sojojin ukraine sun ci gaba da dannawa cikin fadin yankin kurs zuwa jiya laraba wadda ita ce rana ta tara da fara irin wannan kutse cikin ƙasar rasha wanda rabon a ga irinsa tun lokacin yakin duniya na biyu yanzu sojojin ukraine na rike da kilomita dubu ɗaya murabba'i na yankin ƙasa da kuma ƙauyuka sama da saba'in a cikin ƙasar ta rasha bataliyoyin sojojinmu sun ci gaba da kai farmaki a cikin yankin kurs a cewar babban kwamandan sojin ukraine janar alexander siski ga shugaba Volodymyr Zelensky a yayin wata tattaunawa ta kafar bidiyo jiya Laraba. Kamfanin manhajar Google jiya Laraba ya ce wata kungiyar kasar Iran mai alaka da dogarawan juyin juya halin kasar ta yi ta yunkurin yin kutse ga akwatin sakonnin intanet na mutane wajen goma sha biyu waɗanda ke da alaka da shugaban Amurka Joe Biden. da tsohon shugaba donald trump tun daga watan mayu sa wato sashin sa ido kan barazanar kutse na kamfanin manhajar ya ce har yanzu kungiyar na ta kokarin yin kutse ga mutane da ke da alaka da biden da trump da kuma mataimakiyar shugaban kasar amurka kamala harris wadda ta maye gurbin biden a watan jiya a matsayin 'yar takarar shugaban kasar jama'iyyar wato a ƙarƙashin jama'iyyar da bayan da ya janye gogol ya ce waɗanda aka auna a yunkurin kutsen sun hada da jami'an gwamnati na yanzu da na da da kuma jami'an yakin neman zaɓe wannan sabon bayanin da ya fito daga sashen nazarin barazanar kutse na kamfanin na google ya tabbatar da rahoton kamfanin manhajar microsoft na ranar juma'a wanda ya bayyana cewa akwai wani yunkurin wato yunkurin kutse ga harkokin zaben shugaban kasar amurka na wannan shekarar daga wata kungiyar kutse ta kasar iran an jima kaɗan ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniyan amma kafin nan yanzu haka a jamhuriyar niger ana ci gaba da neman gawarkin mutane da ruwa ya ja su a garin dan ali gabda da talamasis a cikin jihar tawa inda aka tsamo kusan gawarwakin mutane 53 a yanzu tare da ceto mutane da suka nitse a cikin ruwan a lokacin dawowarsu daga kasuwa kuma tuni hukumomin jihar da ministar agaji ta kasar suka garzaya zuwa wannan yankin ga dai haruna mamman bako da ƙarin bayani yanzu haka dai rahotannin da muke samu daga hedikwatar jihar tawa minista agajin gauga ta kasar jamhuriyar niger da gwamnan jihar tawa sun garzaya zuwa garin dan ali da ke kusa ga garin talamses a cikin jihar ta tawa inda kogin da ke wannan yanki ya yi awon gaba da waɗansu motocin 'yan kasuwa da ke dawowa daga kasuwar talamses inda zuke wannan lokacin hakimin garin talamses ya ce sun kai tsamo gawawwaki uku da ceto mutane tara da ransu kamar yadda ya yi mini karin bayani ta wayar salula. sunana raliyu abetan jiya da marci da yamma zan ce maka akwai motoci wanda sun ka nan kasuwar talasis yau ne kasuwa take ci to motoci sai su to tura talata to yanzu sun zo bisa kan hanya ko ni kogi sai ko da sun ka zo ya cika da ruwa mota biyu sun shigo sai sun ka kasa wucewa sai mutane ruwa sun ka yi karfin su sun ka tsaye da su. zuwa wannan lokaci ne wannan abin ya faru. kusan mangariba. to muna iya musan kamar zuwa ke yanzu yalla mutum nawa aka gano sun rasa rayukansu. To yanzu dai muna eh, abin da an ka gaya mana wannan da sun ka san babban da suka rage mu wajen gaskiya ana ta ma mutum hamsin da Ana ci gaba da neman sauran gawawwaki ko kuma. Ah, akwai motoci waɗanda sun ka to kasuwa ba su samu dama sun ka shigo ruwa ba su ketaro sai sun ka saya can da su da asanjan su da mutane an eh, tun gawa can na wani wurin da da kogi yake ake ana ci mishi gari ali da mutane wayannan tunga su ne da sai sun ka tashi sai suka ta yi doga gawayen mutane hmm. amma masu rai masu ceto su insha Allah Kama an kai ceto mutum nawa waɗanda ke da rai to da sayan nan da an kiri ne an ce mana an ceto mutum tara waɗanda su an tardo su ne bisa ita ce an yi su amma akwai waɗanda sun kai ta su da kansu ba sai da an ceto su wani mazaunin garin na kusa da yankin dan ali yana cewa wannan kogin daman fa ba abi ta cikinsa da zaran ya kwaso ruwa dama garin ali kullum in ya ɗauko ruwa gaskiya motoci ba su shiga to ga wanga karo daidai ramon ayi ya ɗauko ruwa sai duka motocin suka shiga sai suka mutu ciki suna nan ciki sai kuma ga wasu ruwa kuma tahe masu yawa da ƙarfi kuma sai suka zukuce motocin da fasajen ciki to shine ne ga sanadin suka mutu hakan ga a lokacin hada wannan rahoton muna samun labaran da ke cewa shugaban kasar ta jamhuriyar nijar brigadier abdurrahman chani bugu da ƙari shugaban majalisar ceton ƙasa ta cnsp ta ta soja mai mulkin kasar ya aika da sakon ta'aziyya ga mutanen yankin da wannan iftila'in ya ma tare da kai musu agajin gaugawa haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar ta gaida haro da mamman bako da wannan rahoto wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu ko ga ibrahim da karin labarai To baba bayan da garin Unguro Soye da ke karamar hukumar Bama ta jihar Barnar Najeriya ya yi shekaru sama da goma ƙarƙashin 'yan Boko Haram da suka ƙwace shi yanzu an samu tsugunar da iyalai wajen 500 a garin kuma za a ci gaba da yi a wasu sabbin gidajen da gwamnatin jihar ta ginawa ko take kuma ginawa. da suke bayyana ma wakilin muryar amurka ibrahim mustapha yadda suke ji bayan sake tsugunar da su da aka yi wasu daga cikin mutanen sun nuna matukar farin ciki tare da alkawarin kama sana'a da kuma noma gadan-gadan. ya yi mana alkawari cewa zai gina mana gida ya gina ya kama mana kungan alkawarin sai Allah ya cika masa na ma. Wa yanzu haka ma kamar zai yi kuka murnan da nake ji kamar yi kuka. Na gode na gode insha Allah za mu kwakwarta mu ma za mu yi noma insha Allah ba za mu sa shi kunya ba. Sa ne mai o su tuna kar bula ne fandiya na kar mu fandiya na. <laughs> A jawabinsa shugaban hukumar tsugunar da mutanen garin Abba Jato ya bayyana farin cikinsa da ma wa gwamnatin jihar Borno wajen samarwa al'umman yankin gidaje da makarantu da sauran abubuwan bukatu. A jawabinsa gwamnan jihar Borno Baba Gana Umara Zulum ya bayyana cewa nan da watanni biyu zuwa uku zai sake gina sauran yankunan da yanzu haka al'ummominsu suka gudu saboda rashin tsaro da hare-hare da ake kai musu. Ibrahim Mustapha muryar Amurka daga daga Maiduguri. A gaida Ibrahim. To madalla kai kuma a gaishe ka Ibrahim da ka karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu ko bari mu sake waiwayar rahotanninmu. mu. a daidai lokacin da wasu 'yan najeriya musamman masu sana'o'i ke cewa babu abin da zanga-zangar da aka gudanar a kasar a kwanan nan ta kawo e, wato in ba asara ba saboda babu ɗaya daga cikin bukatun da masu zanga-zangar suka samu daga gwamnati ta biya musu daji yanju wani lauyan fafutuka kare dan haƙƙin dan adam ne a ƙasar ya ce tabbas kwalliya ta biya kuɗin sabulu a zanga-zangar tabbas zanga-zangan ta biya kudin sabulu tun ma kafin a fara saboda eh, amfanin zanga-zanga ko manufan zanga-zanga shine eh, ana so a yi don a sanarwa da mutane da al'umma da gwamnati abubuwan da ya fi damun al'umma da kuma talakawan gari to abin da ya sa na ce zanga-zangan nan ta biya kudin sabulu shine eh, ko kafin a fara zanga-zangan ranar august eh, daga watan august duk kowa a kasa ya riga san cewa ga abubuwan da ya damun mutane kuma ga irin jaran da ake bukata da duk abubuwan da 'yan al'umma suka magana cewa ana so gwamnati ta do mataki dan su jara kowa ya riga ya sani kuma da aka fara wannan zanga-zangar ranar da ga august eh, kowa ya san cewa eh, 'yan zanga-zanga kasan nan ba wanda ba su fada ra'ayinsu ba ko a kano ko a borno ko a kaduna ko a nan birnin abuja da lagos ko ina al'umma sun fada abin da yake damunsu kuma ya kamata a ce gwamnati ma bai kamata a zo a ce wai gwamnati ma ya bar kafin ranar zanga-zanga kafin gwamnati ta saurare su abin da ya sa kenan na ce zanga zanga ta yi tasiri kuma da ce gwamnati tana jin wahala da mutane suke ji so ai saboda ita gwamnati saboda mutane ne ake kafa gwamnati amma wannan gwamnati bata do 'yan kasa da maimanci ba abinda ya sa kenan gwamnatin nan bata dawo da talafin mai ba bata janyo eh, eh, talafin da take ba electricity ba da duk sauran abubuwan da suke dama mutane da a ce gwamnatin nan tana da gaskiya irin jami'an tsaro da ta fito da shi lokacin zanga-zangan nan da ta kai duk wayannan jami'an tsaro zuwa sokoto kebi zamfara inda muna fama da rashin tsaro ga kaduna wurare a kaduna da yawa al'umma ba sa iya su je wurin amma a ce ashe muna da irin wannan tsaro a kasa shine ba kai mutanen nan zamfara ba inda kullum eh, bata gari suke banna ana sato mutane eh, daga kauyuka da duk abubuwan da yake damun mu a kasan nan ashe da gangan gwamnati take yi ba ta so eh, rashin ah, wannan da 'yan kasa suke fama da shi irin rashin tsaron nan ta daina daji a yaju kenan wani lauya mai fafutukan kare haƙƙin ɗan adam a najeriya abokiyar aikinmu hawa sharif ta tattauna da wasu matasa daga najeriya da suka halarci taron wato wani shiri na koyar da matasa salon shugabanci a fannoni daban-daban a nan amurka isa dahiru gidan dalla yana ɗaya daga cikin wato matasan da suka kawo ziyara a dakin shirye-shiryenmu a nan voa wanda aka tambaye shi menene yake yi domin amfanin sa kafin ya halarci wannan shiri sai ya ce abin da na karanta shine kimiyya da fasahar har hada magunguna wanda a turanci ake ce pharmacy ko pharmaceutical sciences to da na karanci wannan abun sai ya zama na amfani da ah, kamar ilimi na na'ura mai kwakwalwa wadda ake ce ma kwamfuta da kuma ita yaren da kwamfuta ɗin take ji nake kirkiran wasu abubuwa da nake sa ran za su zama kamar uh, canji ga shan magani fasahar da na kirkira wadda ta sa na samu na shigo amerika ta dalilin wannan abun shine abin da na yi a shekarar 2023 na kirkiri wata na'ura wanda mutane wanda suke da yoyon fitsari suke amfani da ita a duba da yadda maganin yoyon fitsari ya yi tsada kuma babu ma a inda nake sai allah ya taimake ni na kirkiri wannan fasaha wadda ta zama kusan a faɗin afirka ma babu wannan abun da aka yi irin wannan so wannan abun sai ya bani dama ya zama na samu gurbi a cikin waɗanda za su zo daga afirka su zo amerika domin su koyi fannin da ya shafi kasuwanci na irin waɗannan abubuwan wanda ake ce ma wearable device ma'ana abubuwan da zaka sanyawa jikinka wanda za su zama kamar su ne canji ga shan magani to wannan shine kamar abin da ya sa na samu shiga cikin wannan tafiya na'am masha Allah to bari mu bari ka numfasa mu dan ƙara zagayewa wurin zakariya haruna liman kaura tun da shi yanzu ya dan numfasa sai mu dora da shi <laughs> malam zakariya haruna menene ka koya a wannan karatu ko wannan bita da kuka zu kuke a nan amurka karkashin wannan shiri na yale dama gaskiya abin da nake can gida muna yin kokari mu ga mun faɗakar da mutane akan ita micece demokradiyya sannan kuma muna yin wayar da mutane akan su san 'yancin kansu a gida akan harka ita demokuraɗiyya sannan kuma su shiga cikin harkokin demokuraɗiyya da kuma siyasa yadda za su iya kawo canji so da muka zo na dama akwai fanni daban-daban so ni an ban mun zo mun yi training a fannin ita demokuraɗiyya din ah. yadda za a dinga yin ba mu training so abinda muka koya gaskiya mun je mun kai ziyara ga 'yan siyasa na nan amerika kamar mun haɗu da senator mun haɗu da mayo wato kamar irin shi ne yan eh, magajin gari mm. mun ga yadda suke aiki mun ga yadda yan majalisar suke yi kuma mun je ziyarci-ziyarci daban-daban kamar irin na kotu mm. so duk mun samu experience ya suke yi yadda abubuwan da muka ga suna yi za mu iya komawa gida domin mu gaya mutane cewa a ga yadda ake yi can sannan kuma ya kamata mu yi kokoyo da su a gaida hawa sharif da bakin nata wannan shirin na zuwa ne daga nan washington dc ga kuma shirin mu na gaba ya allah Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Ita kwallo ba ta aiwatar da kanta. Dole akwai mekanizm din da su za su aiwatar da ita suwaye hukuma. Akwai rashin ko kula da rashin sanin darajar ɗan tun da ɗa amana ce. To kaga da dokar da mahaifin ya kamata a fara hukunta tunda abu ne na al'umma al'umma a dawo grassroot mai unguwa yana da matakin da abin da zai rawar da zai taka da kaci yana da shi sarki yana da shi masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fatar iyali na lafiya sashen farko na dokar kare hakokin ƙananan yara na cewa wajibi ne a ba yaro fifiko a duk batutuwa ko yanayin da ya shafi karamin yaron ya kuma ci gaba da bayyana cewa wajibi ne iyaye ko mai kula da yaro su ba yaron kariya da yake bukata to sai dai kamar yadda bakin da shirin domin iyali ya gayyata domin nazarin tasiri ko akasin haka na wannan dokar a najeriya suka bayyana har yanzu ana yi wa dokar mummunar fahimta Yau ma muna tare da masu ruwa da tsaki da suka hada da barista Bilkisu Ibrahim Suleiman shugabar kungiyar lauyoyi mata reshen jihar Kano da takwaran aikinta barista Ibrahim Shedi tsohon ma'ajin kungiyar lauyoyi na ƙasa reshen jihar Kano da kuma magidanci da ke wakilta iyaye a wannan zaman Malam Aminu Muhammad Adam. Barista Ibrahim yana bayani kan abin da dokar ta kunsa lokaci ya kwace mana inda kuma za mu dora kenan a tattaunawa da wakilinmu na birnin Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya jagoranta. Akwai wasu daga cikin sections din da na chapter ne aka dauko aka saka. constitution. na constitution na hmm. fundamental right. to idan an zo a akalla idan abu ya shafi yaro bayan an faɗi cewa an da taftafo sannan kuma a ce an da tile an da sakshin kaza na tile art kana ganin ta zaka san to lo din nan fa tana gudanawa amma ba gudanawa ta kwata-kwata ba aiwatar ita kuma lo ba ta aiwatar da kanta dole akwai mechanism din da su za su aiwatar da ita suwaye hukuma shi yasa ake cewa da 'yan sanda da sauransu law enforcement agent sun ga wani yaron an je an kulle shi a wani guri an hana shi abincin abin nan su dauke shi a yi rescue din shi kamar yadda dulo din ta faɗa haka ga akwai abubuwa masu kyau sai a je a kai shi kuma a nemo waye responsible da mai wannan abu a zo a yi prosecuting nesa in aka prosecution nesa daga nan ka faɗa an sani in ma baka faɗa ba gobe ya fita ba zai kuma yi ba shi Mala Aminu, barista ce yana cewa akwai karancin zartarwa daga bangaren waɗanda alhakin ya sha ya rataya a wuyansu. Amma kuɗi me yasa a matsayin iyaye kuke barin yaran nan ne suke ragaita? Mun yadda cewa akwai waɗansu marayu ne wasu akwai rashin galihu da sauransu. Amma za ka tarar da yawa kuma suna da iyaye. Akwai rashin ko kula da rashin sanin darajar ɗan a fahimtar ka me ke kawo rashin ko in kula din eh akwai wanda rashin sukuni ne na tattalin arziki ko ilimi ko wani abu misali ai akwai wanda zaka gani yana da kuɗin da zai je ya karo aure ko ya isa mu kuɗi sai ya je kai kuɗin aure kaza kaza amma ba zai tsaya kula da yaran ba makarantar su ilimin su akwai wanda fa ƴaƴan nasa inda ka tumakin birni akwai mutumin da na gani yara ne kanana um, shi da ɗauko in makani amma da mahaifin ya aka kama yara ka kai shi gun yan sanda sai ya gashi eh, eh, yana ta biyu to kaga da dokar da mahaifin ya kamata a fara hukunta wa'ansu kuma za ka ga marayu ne mahaifansu sun mutu to kuma ka san da akwai tsari na zamantakewa yanzu da ko irin eh, kayan sallah za sai a haɗa duk da 'ya'yan makota a yi amma yanzu za ka ga rayuwa kowa ya koma nasa da nasa barsa bilkisu yanzu bayanan da suka gabata da ma tattaunawa da kuka yi a taron kunnan na kungiyar lauyoyi mata din kun gamsu cewa eh, wannan doka ta kare muradin yara ba a aiwatar da ita yadda ya kamata ba duk da cewa tana kasan nan ta najeriya shekaru 20 baya waɗanda matakai kuke ganin ko kike ganin ya kamata a ɗauka don ta yi tasiri matakan da za a ɗauka suna da yawa na ɗaya ita kanta gwamnati ta yadda cewa akwai political will akwai himma akwai himma na za ta aiwatar da wannan dokar na biyu a samu duk abubuwan da dokar take bukata kamar yanzu ko da ana cewa ta samu contradiction da constitution na kafa family court a kokari a resolving wannan ko na ji ma dai an resolve wannan ishu mm. na family court tun da na ga already wasu state in an ce sun fara saboda ita dokar tana bukata ba so take in an kama yaro ko an kama iyaye a kai su wani wuri can ba a'a wasu masana ne na musamman na harkar iyali kwararru su mm. za su handle kuma yanayin ita kotun ba a daukan dogon lokaci na dogon zango wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza saboda sha'ani ne na maganar gina al'umma so ana buƙatar ma'aikatan da za su yi wannan ma'aikatan training a kafa kotun kuma ya zama duk wasu abubuwa da ake bukata na aiki gwamnati ta samar da su sannan a su kansu tunda abu ne na al'umma al'umma a dawo grassroots kaga mai unguwa yana da matakin da abin da zai fili rawar da zai taka da kaci yana da shi sarki yana da shi to amma wai amma sai na ga abin an mai da wai implementation in wai ya koma local government Lokal government kuma a shi kan da ita kanta dokar tana tana da wasu matsaloli hmm. wanda ni lokacin da aka fara mitin na farko na yaya za a fara implementing da aka fara ne raising wannan issue hmm. na ce in aka zo magana ciyaman shi ciyaman da yake shi zabarsa aka yi kuma lokaci gare shi hmm. yana gamawa zai tafi kuma wasu zaka ga ɗabi'unsu ko abubuwansu ba wai damuwa suka da ci gaban al'umma ba ka gane alƙiblar rayuwa eh, su mulki ne ko irin dai ta ci ta a zo a wuce da yawa mm. to kamata yi waɗanda suka fi zama dab da al'umma shi mai unguwa shi mai unguwa ga da yi. dama a gidansu ya saba baban shi yana sulhunta iyali mm. ya saba in bako ya zo baban shi ya gani zai za a zo wurin baban shi mm. shi ma abin ya zo kan shi idan matsala ake da shi unguwarsu wurinsu za a fara zuwa so ya riga saba da matsalolin al'umma su ya kamata a ce an sa a gaba wajen implementation na eh, aiwatar da wannan doka daga farko amma wai abun mamaki sai na gaba an sa wai ciyama barista ce di barista bilkisu eh, sai magana akan aiwatar wannan da sauransu amma abin dubawa shine gwamnatin najeriya ko majalisar dokokin najeriya sun amince da wannan doka shekara 20 baya baka ganin su ma akwai gazawa ko kuma nuna halin ko in kula daga bangaren ita misali gwamnatin tarayya tunda abin da kika amince da shi cikin shekara ashirin kamata ya ce watakila da ta yi amanna da abin ko eh, watakila za a fi samu canji? Za a iya cewa da gazawar amma kuma ba za ka ɗauke ka babba ba. Dalili kuwa shine saboda wannan dama da take karkashin dokan na cewa kowace jiha ta je ta yi da ta. Da a ce absolute doka ce wadda kawai za a aiwatar da ita daga gwamnatin tarayya to sai a dora gwamnatin tarayya laifi 100% akan wannan abu amma tun da dokar tana da wannan togaciyar to ba za a dora musu laifi 100% ba sai dai a ɗauko a dora ba jihohi kuma tun da in ka duba za ka ga duk abubuwan da dokar nan ta zo take adiresin ai jihohin su suka fi zama ya fi shafa su suka fi zama affected kai mm. to amma bayan ma majalisar ɗinkin duniya ta zo da wannan kudiri har yanzu fa akwai kasashen da ba su ma rungume ta ba su ma yi maraba da ita ba cikinsu akwai kamar irin su kasar amurka za ka ga da yawan lokuta ana yin doka ne sakamakon afkuwar abubuwan da dokar za ta magance yanzu a kasashe irin su amerika za ka ga akwai karancin abusing ɗin haƙƙin yara saboda haka mu da muke da abin rampart ko kuma yayi yawa eh, mun fi su bukatar eh, aiwatar da dokar sama da su ko sun aiwatar kuma maybe akwai dokoki da suke da shi wanda du ya yi kwabarin din irin waɗannan abubuwan da suke cikin dokar shi ma zai yi tasirin wajen cewa ba lallai sai sun aiwatar da ita ba amma idan ka ɗauko ƙasa irin ta najeriya za ka ga ko da muna da dokokin da suka ya kamata a zo a kawo wani abu da zai jinjina a ɗan baka abu to ni na gan wannan shine dalilin da ya sa wasu daga cikin kasashen ba su damu damu da shi yasa ma nake so daga wannan zaka gane cewa ita dokar ba doka ce da ta shafi addini ba ko kuma wani abu wani aƙida ko wani abu da tuni kaga sa amurka sun saka inda kamar za a ce wani abu to amma kaga doka ce aka yi shi for the well a samu ingantuwar rayuwar yara musamman a guraren da ake tozartar da su ko kuma ake cutar da su To ba iyakata kenan ba, idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za ku ji hanyar da bakin namu ke gani za a iya ankarar da iyaye domin su rungumi dokar da kuma ba da goyon baya da zai kai ga kafata a matakin jihohi. Kafin nan a madadin bakin, barista Bilkisu Ibrahim Suleiman da barista Ibrahim Shedi da kuma magidanci Malam Aminu Muhammad Adam. sai madugun tattaunawa mahmud ibrahim kwari da kuma dadi balawe da ya sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kai mata su ne duniya su ne dadihin duniya mata su ne duniya to dalla sai dai jama'a za mu na aikin gafara ba za mu iya kawo muku labarai a takaice ba saboda karancin lokaci kuma a nan ne za mu naɗe tabarbanmu mu mu koma gefe sai kuma can da hantsi za ku ji maimacin wannan shiri sannan wato da karfe uku za ku ji wasu wato karfe uku agogon gana kenan hudu agogon najeriya za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma dadi balawi wanda ya shirya ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan safin sheikh zubair baba yakubu makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum